da talatin da takwas daidai da sha uku ga watan mai shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai wannan shine kasat na ɗari da hudu daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin iqtida usratul mustaqim mukhalafata ashabil zahid wallafar shekul islam ahmad bin abdul halim bin abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin iqtida usratul mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala wal bara ibn taymiya na kawo mana nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ingantattu da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu, su dangane da tabbatar da cewa wajibi ne ainihin wato musulmi ya guje wa tafarkin kafirai da tsarin da tunanin da tarbiyyar da irin al'adunsu. wato waɗannan kafirai ko ya zan kafirai ne zuriyar maguzawa ko kuma kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi ibn taymiya yana tattauna mana tun tsawon lokaci dangane da abin da ya shafi kabari da abin da ya halasta da wanda bai halasta ba da tsarin ziyarar makabarta da sauransu za mu tashi a inda yake cewa wa qala ta'ala wato inda yake magana akan kuskuren da ke cikin raya kaburbura wanda hakan yana bayuwa zuwa ga wulakanta wuraren ibada masallatai kenan saboda kasancewar ka'ida da Allah ya tsara rayuwar nan isan da ka tsaya yin wani abu na shirme sai ya cinye maka lokacin yin na alkhairi shine zai kawo mana ayoyin alkur'ani mai girma wanda ya fara kawo mana tun wancan ah, mako din dan kokarin tabbatar da wannan matsala yace wa qala ta'ala Allah ubangiji yace wa yawma yunadihim fayaqulu ayna shuraka'iya alladhina kuntum taz'umuna ya ce wa yau mai yunadihim ka ba su labarin ranar da Allah Ubangiji zai kirayi kafirai fa ya ƙulu sai ce da su aina shuraka'iyyar lazina kuntum ta zu'umuna ina ainihin wato abokan tarayyar da kuka sanya mini waɗanda kuke riya cewa za su iya muku kaza za su iya ba ku za su iya hana ku za su iya amfanar da ku ko su cutar da ku wannan kamar yadda Allah yake faɗa ne a wani waje yake ce a wani waje yace ikhsa'u fiha wala tukallimun ku shige cikin wuta ku wulakanta a cikin wuta kada ku yi ainihin mini magana kar ku yi mini magana a wani waje kuma Allah ya ce wala yukallimuhum yawmal qiyamati Allah ba zai magana da su ba a ranar alkiyama zaka gashi kuma nan Allah ya bada labarin zai yi magana da su yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka'i allazina kuntum taz'umun to wannan ba karo bane ba ba ainihin matsala bane abinda yake nufi yanzu anan wannan magana ita kanta magana ce ta kure ba magana ce wadda za su samu mafita game da ita ba dan yafi sauki kai laifi a kyale ka ba a ce maka komai ba da a tuhume ka akan shi domin ka'ida ita ce man nukishal hisaba uzib da haka Allah zai musu wannan tambaya ce ta kurewa ta kafa musu hujja ta karki shi yasa ma sai kaga a cikin ayar aka samu abinda malamai suke cima al'udul canza damiri daga damirin ghaib na yauma yunadihim kuma sai aka ce kuntum kaga yunadihim kamar wasu can daban nan kuma kuntum wanda kuka kasance kuna aikatawa aka yi intikali daga damirin ghaib zuwa damirin eh, mukhatab don nuna girman al'amarin da yadda Allah ubangiji ya ɗauke shi da muhimmanci wane za'ana min kulle ummatin shahidan Allah ya ci gaba da cewa wane za'ana sai mu zaɓo mu ciro min kulle ummatin shahidan game da Allah yake faɗa a cikin sotun hali kenan wa yawma nab'athu min kulle ummatin shahidan alaihim ka ba su labarin ranar da za mu ciro daga cikin kowace al'umma mai shaida a kansu da kuma faɗin Allah wani waje fa kaifa idza ji'ina ne kulle ummatin bi shahidin wannan cikin ainihin sautin nisa'i kenan ya kake ganin al'amarin zai kasance idan ranar alkiyama muka zo wa kowace al'umma da shahid shine manzanta kenan da zai kafa shaida akan cewa ya isar wajina bika ala haula'i shahida wannan aya tana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsoro kwarai ibnu Mas'udin kamar da bukhari ya ruwaito ya taba karanta manzo Allah qur'ani sallallahu alaihi wasallam har ya kawo daidai wannan wajen yace sai naga manzan Allah fa idza ainahu tadrafan sai idan shi suna ta zubar da hawaye Ya ce da ni hasbuk hasbuk ya isa haka shine ma'anan shahidan kenan naza'ana min kulle umarcin shahidan fa sai mu ce da su hatu Burhanaku, ku kawo hujjojinku na kafircin da kuka yi fa alimu anna al A nan take za su gane cewa ashe gaskiya shine abinda Allah ya hukunta abinda annabawa suka kawo wa dalla anhum ma kanu yaftaruna duk wata ƙarya da suke a ranar za ta ainihin ɓace daga barinsu ba su samu hujjar za su faɗa ba waɗannan ayoyin daga cikin ainihin sautul ƙasas waƙala ta'ala anil khalil Allah Ubangiji ya faɗa game da annabin Allah khalilur rahman Ibrahimu alaihi salam Allah ya ce wa idh qala li abihi wa idh qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun ka ba su labarin sa'ad da Ibrahimu ya ce ma mahaifinsa wa qaumihi da al'ummarsa mutanen shi da suka ƙi addinin Allah ma za ta abuduna wai me kuke bauta ta tawa ne a ifkan alihatan lahi turidun yanzu nan ƙarya ce tsabaragenta kuke ɗauka a matsayin alloli koma bayan Allah kuma su kuke nufata da ibadaku wa kala ta'ala kuma Allah yake cewa walaƙar ji'itumuna furadan kama kalaƙanaku. ai gashi kun dawo mana ɗaiɗaiwar kowa ya dawo ga Allah shi kaɗai kama khalaqnakum awwala marratin kamar yadda muka halicce ku tun farko ɗai ɗai ɗai wa taraktum ma khawwalnakum wara'akum wara'a zuhurikum kuma kun bar dukkan abubuwan da muka gadar muku na ƴaƴa da mata da dukiya da sarauta da ƙarfi duk kun su a baya kuma na rama ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka kuma yanzu ba ma ganin kowa babu kowa daga cikin wanda kuke cewa za su taimake ku ba su taimakon ku ba laqad taqatta'a bainakum wa dalla ankum ma kuntum taz'umun alakar da ke tsakankanin ku ta riga ta tsitsinke ta rarrabe abinda kuke nema na ainihin wato ƙarya ya bace daga barin wannan ayoyi na a cikin suratul an'am mala ya ci gaba da cewa qala Allahu ta'ala Allah ya ce tanzirul kitabi min Allahil azizil hakim wannan littafi na alqur'ani saukakke ne daga Allah al-azizul hakim mabuwayi wanda kuma yake mai hikima inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq haqiqa mun saukan maka da wannan alqur'ani tare da gaskiya fa abudillaha mukhlishan lahu ad-din ka bautata wa Allah kana mai kebance ibadar ka gare shi ala lillahi dinul khalis ku tsaya ku ji addini na gaskiya to na Allah ne wallazina takhabu min dunihi awliya waɗannan da suka daki wasu koma bayan Allah a matsayin majibantansu ma na abuduhum suna cewa kuma wai ba ma bautata ma waɗannan gumaka illa li yuqarribuna ila zulfa sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah zulfan matsayinmu da kusancinmu zuwa ga Allah zai samu ne sakamakon bauta musu inna Allah ya hukumu bainahu waɗannan makaretan to Allah zai musu hukunci ainihin wato zai musu hukunci fi ma hum fihi yakhtalifuna game da abin da suka kasance suna aikar suna sabani akai inna Allah yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah ha la inna Allah la yahdi man huwa kadhibul kaffar lalle Allah baya shiryatar da wanda ya kasance makaryaci ne mai yawan kafirci mai yawan kafirci Allah baya shiryatar da shi wannan kuma ayoyi ne daga cikin suratul zumari a ta. simala ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala kuma Allah yace wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum a yayin da a ran da za mu tashi gabaki ɗayan halittu sun mana sa'an nan mu ce lillabina ashraku mu faɗa ma waɗanda suka yi shirka mu ce da su makanakum ku tsaya a nan inda kuke antum wa shuraka uku, da ku da ainihin wato waɗanda kuka bautata ma da sunan gumaka waliyai da shehunnai da ainihin gumaka da sauransu fa zayyalna bainahum ma'anan zayyalna ai fa farraqna bainahum kamar yadda sun yace wa dalla anhu shine ma'anan fa zayyalna ay fa sai aka raba tsakankanunsu su kamar da Allah yake faɗa cikin sura yunusa cewa wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraquna ranar alkiyama idan alkiyama ta tsaya ranar za a rarraba tsakanin masu bautata wa junansu ah, haka kuma Allah yake cewa yau ma, ayyuhal mujrimuna ku ware daga cikin sauran mutane ya ku masu laifuffuka ku ware ku koma gefe malam yace fa Allah yace fa zayyalna bainahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'buduna su kan da nan da aka bauta tama sai su fara cewa to mun fa wallahi ba mun kuke bauta mu ba mu sa ku ba fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum ghafirina sai su ce da su Allah ya isa shaida tsakanin mu da ku cewa in kunna an ibadatikum ghafirina wannan in anan ta kad kunna haƙiƙa mun kasance an kum la ghafilina wallahi ban masan kuna bauta mana ba to shine wannan fadan Allah a wani da yake cewa iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab ayayin da waɗanda aka yi mabiyayya za su yi barambaran da waɗanda suka yi musu biyayya duk wani alaƙa da ke tsakankaninsu za ta tsinki idan suka ga ainihin wato azaba Allah Allah ya tsare mu wannan duka taubihi ne tsoratarwa ne ga wanda yake bin wani akan bata wanda kake bin shi akan bata akan ainihin ƙarya ko bid'a ko fasikanci ko maguzanci ko barna da sunan kana kaunar shi kana ganin wai kai kana biyayyarsa to ranar alkiyama baran-baran za ku yi da juna da haka ba a biyayyar kowaye akan bata Allah ya tsare mu hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat Allah ya ce a wannan lokacin a wannan wurin tablu kullu nafsin tablu bi ma'ana takhtabiru wa tu'ayinu kowace rai za ta gani ido da ido mu'ayana kuma za ta yi ainihin ikhtibar za ta gani da kanta ta lissafa ma aslafat abinda wannan rai ya gabata a nan duniya wa ruddu ila Allah maulahumul haqq sai a maishe da dukan rayukan zuwa ga Allah majibincin al'amarinsu Allah alhaƙu wa zalla an hun makano ya fitaru Allah kuma ya ce wato duk abin da suke yi na ƙarya sai ya ɓace ya ba su waje har ma akwai yanayi na canji irin wanda muka ji a baya ɗin can na canza salon zance kaga Allah ya ce tablu kullu nafsin wannan ifradi tablu kullu nafsin sai kuma Allah ya ce wa ruddu ilallahi maulahum mai kuwa a ce wa ruddat ilallahi maulaha ko mun fahimta ko kuma da farko sai a ce tablu kullul anfus to da shine zai zama ya tafi agreement kenan na ainihin damirin amma yanzu damirin ifradi na kullu nafsin sannan ka ci gaba da tattaunawa akan shi da kuma damirul jam'i da yace ruddu maimakon ruddat ilallahi maulahum maimakon maulaha ta irin wannan ya da yawa a cikin alkur'ani da yake ishara zuwa ga canjin zance da salo wanda ke bayyana farko can da aka kawo da ifradi nuni zuwa ga cewa abin ya shafi kowa ɗaiɗaiwa kowa sai an maishe shi zuwa ga Allah kuma sai ya ga aike shi sannan kuma nan da aka ce wa rudu ilallahi maulahumul haqqa don tabbatar da cewa Allah shi ne ubangijin kowa sai aka sa shi a cikin jami'i kamar yadda za ka samu irin haka da Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtum ne kun idza tallaqta kaga annabiyyu akai mukhataba da shi mufrad amma kun sai aka ce idza tallaqtum idza tallaqtum haka da Allah yake cewa waje alal qamara fihinna nuran alhalin ku kamar dinnan yana zama haske ne ga sama kwaya ɗaya kawai baya haskaka sauran sammai dinnan ko mun gane amma sai ce waje alal kamara fihinna ne kon fis sama'i duniya kawai to akwai irin wannan da yawa a cikin alkur'ani yana daga cikin fasahar da alkur'ani ya dara wa kowane zance a kanta. malam ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka'a in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun Allah ya ce ku saurara lallai duk abin da ke cikin sama da ƙasa to na Allah ne wa ma yattabi'u allazina yad'una min dunillahi shuraka har ma ainihin wato su kansu guma kan da ake bautawa su ma duka bayan Allah ne in yattabi'una illa dhann wannan ibadar da suke yi ta bautawa gumaka kama kama ce kawai shirme ce fa inhum illa yakhrusuna ba abinda suke yi illa shaci fadi illa ainihin wato buge-buge da hayaniya wa ƙwala ta'ala sannan kuma Allah yake cewa innal lazina ittakhadhu al'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbi lalle waɗannan yahudawa mutanen annabi Musa waɗanda suka riki dan maraki a matsayin Allah gare su sayanaluhum ghadabun min rabbihim hakika fushin Allah ubangijinsu zai riske su wa zilla da kuma kaskanci Allah zai kaskanta su fil hayatid dunya tun anan rayuwar duniya kamar yadda yake faruwa a aikace ga Yahudawa suna cikin kaskanci a rayuwar nan ta duniya wa kadhalika najzil muftarina Allah ya ce da irin haka muke saka yawa wanda suka kirkire ƙarya suka danganta ta ga Allah Allah ka tsare duk waɗannan ayoyi malam ya kawo su ne dan nuni zuwa ga hadarin da ke cikin riƙon wani sabanin Allah da mai da wani abun bauta wanda ba Allah ba ya zama abun bauta da kuma ainihin girmama wasu gumaka ko wurare ko halittu irin girmama da ya kamata a yi wa Allah malam ya ce ƙala abu ƙilaba abu ƙilaba ɗaya daga cikin tabi'ai abdullahi bin zaid bin amrin al-Jurani, wanda babban ɗalibi ne ga sahabbai su anas ɗan malik da abdullahi dan mas'ud ya rasu a hijira da shekara 104 yana da ainihin riwaya a cikin dukkanin kutubus sita babban malami ne cikin tabi'ai Allah ya gafarta mishi yace hiya li kulli mubtadi'in min hadhihi al-umma ila yawm al wannan kaskancin da ainihin zai riski masu bid'a a zamanin Annabi Musa yace tana riskan duwan dan bid'a a tashin alkiyama duwan dan bid'a zai samu kanshi a cikin kaskanci tun a nan duniya sai ya kaskanta ko da ya girmama ya ɗaukaka a wani lokaci sai Allah ya bujiro da yanayi wanda zai wulaƙanta ya zama abun kwatance kalli dai ga zazzaki irin yadda Allah ya dashi wa huwa kama qala ibn taymiya yace wannan magana haka take kamar yadda Abu Qilaba ya faɗa wannan magana ta Abu Qilaba al-Imam Ibn Jarir al-Tabari shi ya ruwaito ta a cikin tafsirin sa ainihin wato da isnadi tabbatacce fa inna ahlal kadhibi wal firyati alaihim min al ghadabi wal dhalla ma wa'adahum Allah bi zaka ga masu ƙarya da shaci fada a cikin addini duk inda suke zaka tara suna cikin kaskanci da fushin da Allah ubangiji ya musu alƙawarin shi washirku ita ko shirka wasairul bid'i da sauran bid'o'i mabnaha alal kadhib wal iftira dama fandishan bid'a da shirka inda ake daura ta farfajiyarta shine ƙarya da kuma zuki malli. wali dan haka ne kullu man kana an tauhidi was sunnati abada duk mutumin da ya kasance yayi nisa daga barin ɗayanta Allah da sunna kana ila shirki walibtida'i waliftira'i aqraba zaka ga yafi kowa kusa da shirka da bid'a da ƙirƙirar ƙarya kalla da kyau ka gani duk wanda ya shiga wani tafarki na wani addini wanda yake ba sunna bace ba tauhidi bane to zaka ga yana kusantar da shi zuwa ga bid'a zuwa ga ainihin maguzanci zuwa ga fasikanci zuwa ga shirka duk wanda yake cikin wani tafarki wanda yake na banza haka yakan kasance aikace da, sai buga misali ya ce kamar yan shi'a masu zagin sahabbai alladina hum akzabu tawa'if ahli al-ahwa wanda yan shi'a sun fi kowa kasancewa manyan makaryata a cikin duk wasu kungiyoyi na soya zuciya babu wani ɗan bid'an da ya kai ɗan shi'a iya kaya ibn taymiya ya tsaya ta tura wannan magana dalla dalla a cikin zafin minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'atil qadariyya wanda ya raddi ga ibn mutahhar al-hilli ya faɗi wannan magana dalla dalla ya buga misalai ya kawo shawahidu akan ƙarya 'yan shi'a har ya bayu zuwa ga cewa 'yan shi'a idan suka ga wani wata ƙarya ta burge su sai kawai sai a kera mata isnadi a ce ayi addini ƙarya da zuƙi ta malle ba ƙarama ba wani abu ne mai wahala gurin su yanzu kuma ɗauka a nan local abin nan environment namu wai har yanzu ɗan shi'a na da bakin da zai ce wai su ƙarya ake musu wai ba su da violence wai ba sa dukan kowa ba sa cin mutuncin kowa wai har yanzu dan shi'a yana da bakin da zai wannan ƙarya wanda irin abin da bature ke ma white lie fara ƙarya wato wanda kowa na iya ganin ta bayan ga shawahidu a aikace an yi documentin an ɗauka a bidiyo an rubuta a jarida kowa ya gani wani ma wanda kake faɗa wannan maganar shi kai shi victim ne na irin wannan abu to mukaddara ko ba sa yi wa kowa da yake rayu zagin sabai shi ba cin mutuncin su bane shi ba cin mutuncin wani bane waya mahayin sai na shi a ce wasu dai a peaceful kaza kaza suna coexisting da kowa wane ne wane ne ƙarya iri daban-daban to haka suke duk inda suke ba su jin kunya yin ƙarya wa a'azamuhum shirkan kuma sun fi kowa yawan shirka a cikin dukkan kungiyoyin da ke danganta kansu ga musulunci ba wanda ya kai yan shi'a shirka ba wanda ya kai su girmama kabari da mai da kabari wurin bauta kowa da ya rayu a nan garin Zaria ya ga wannan jama'a sai a je a samu kabarin wasu katti a ce nan sunan shi lambun rahama nan kabarin wane a yi mashi tarif kamar gidan masu kuɗi a simince shi a sa hotuna a yi kaza a yi kaza ƙattun iska su dinga ba suna tsuguna a wurin suna bauta sannan haka suka bi cikin wannan cocin da suka gina na Hussainiya suka yi ɗakuna suka sa gumaka waɗannan gumakan kowanne an same suna akwai Hussaini, akwai Fatima akwai Aliyu akwai kaza mutanen na zuwa su bada kuɗi sai kayan kira sidi sannan zaka shiga cikin ɗakin ka je ka roƙi wannan gunkin da sunan kana roƙon Aliyu ko Hassan ko Hussein kaga duk wannan tsaba ragen shirka ne sannan ɗan shi'a ne fa in ya ji wuta ta yi wuta zai kiran Allah ma'ana kafiran da sun fi shi ma waɗanda aka ce wai za da bufin fulki da'awun laha mukhlisi na lahuddin kafiran da wanda suke shirka suke shirka amma suka shiga jirgin ruwa idan igiyar ruwa ta kaɗa da shi kamar zai haɗari to ba sa kiran duk wani abin shirkansu a wajen sai dai su kira Allah shi kadai amma 'yan shi'a suna fada da sojoji da suka ji wuta ne suke kira ya husaini ba su kiran Allah a lokacin kaga duk wannan shawahidu ne wanda suke waƙi'iya akan tabbatar da wannan magana cewa 'yan shi'a sun fi kowa girman shirka yaushe za a ce ana harbin ka za ka mutu ba za ka kira Allah ba inda kai musulmi ne sai dai ka kira wani bawan Allah wanda shi ma ba zai iya mallakawa kan shi kuma wannan tana mallaka ka ina fata mun gano wannan jama'a fala yujadu fi ahli al-ahwa'i akdhaba minhu babu wanda ya kai su ƙarya a cikin yan bid'a wala abda'a wala ab'ada an tauhid minhum babu wanda ya kai su nisa zuwa ga daga barin ainihin tauhidi hatta innahum yukhribuna masajidallahi allati yuzkaru fi hasmu haka ka tare yan shi'a suna lalatar da masallatan Allah waɗanda ake kiran sunan Allah a wurin duk inda za su tada kaya baya ko fitina to masallaci kamar yadda kowa ya gani a nan sun yi a kakiyayi sun yi a masallacin abu sun yi a maiduguri sun yi a masallacin sakin zazzau sun yi a masallacin ko'ina duk inda ka ji za su tayar da rigima to masallaci ta hana sallah kar a yi juma'a kar a yi asuba su zo da makamai su zo da makara su zo da likkafani su zo da wukake da sanduna su hana sallah don a lalata masallatai wannan tun da haka suke hatta masallacin ɗakin Allah mai alfarma sun taɓa sun taɓa yi a madina karanta littafin sayar alamin nubala da littafin ainihin tarihul islam na alimamu zahadi ya ba da labarin abinda wani kasur gumin zindikin ɗan shi'ai na zuwa ɗakin ka'aba a wajen shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya wannan zindiki ya kakkashe mutane a ka'aba ana cikin ɗawafi suka zubar da jini a wannan matsafi suka sace hajar al'asuwar suka tafi da shi suka banka wa ka'aban mawuta wannan da sunan musulunci ba su kai wannan shekarun baya can wajen shekaru 40 baya kasar Iran din nan sun taba shirya wani makirci na tona rami ta karkashin kasa don su ratsa su kai zuwa inda kabarin manzo Allah yake za su sace ainihin eh, jikin shi mai tsarki su gudu da shi Iran haka suka bi suka sake tada ƙayar baya da fitintunu a makabartar baki a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ta ihu suna tada fitina akai kashe-kashe a nan ma wai za su kwakule ainihin jikin fatima mai albarka su tafi da shi duk inda suka ji sun tada wannan fitina hatta turere ne yadda aka yi shekara biyu ko uku baya a ainihin mina a kasar makka inda aka yi mace-mace din nan yan shi'a mutanen iran suka tada wannan fitina rahoto ya tabbatar da wannan su din da suke inda ake ibada allah to dan ne wurin tada rikicinsu allah ya tsare mu daga sharrosu fa anil jama'ati wal jumu'ati su wofantar da masallatai daga sallar juma'a su hana ai sallar juma'a su hana ai sallar jami'i a nan masallacin tudun wada na yan ɗarika da yan ɗarika suka dinga ba su kariya shekaru baya can wajen sha biyar ko ashirin yan ɗarika suna jin daɗi saboda yan shi'a suna zagin sunna suna aibata shugabanni da sarakuna da yan izala sai suka ba su wuri suna ta yin zantattukansu har suka yi ƙarfin da suka nemi su kwace masallacin a zo sallar juma'a su ce ba za a yi ba a ce wani ya furi hudu ba su ce bai isa ba suka hana kowa ya sake sai dai su suke abin da suka dama haka suke a masallacin sarki shi mana cikin zaria haka a masallacin sabon gari haka a masallacin abu sai da bayan sallah na abu a lokacin mahadi ne ko yasa aka ɗauko mofo suka zo suka tarwatsa su kwana da kwanaki aka ana tashi hankali da su a wajen kamar da haka sai su ce mutane wai su dai a peaceful saboda sun rena mutane hankali wa yu'ammiruna al-mashahid allati alal qubur amma hubare inda kabari yake nan suke rayawa nan za a je a yi mishi katanga a yi filasta a sa turare a sa fulawa a sa hotuna a aje masu gadi a shishuka fulawoyi a mai da shi wuri na musamman a dinga zuwa ana bauta bayan sun lalata masallatai allati na hallahu wa rasuluhu an ittikhadiha waɗanda su waɗannan wuraren Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya hana a dinga ɗaukansu su wuraren ibada wallahu subhanahu fi kitabi innama amara bi umaratil masajid lal mashahid Allah Ubangiji a cikin ya yayi umarni ne da araya masallatai ba araya hubbare ba qala Allah ta'ala Allah Ubangiji yake cewa wa man azlamu mimman masajidan masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wasa'a fi kharabiha wane ne ya kai zaluncin mutumin da ya hana masallatai a buɗe su a yi ibada a ambaci Allah a cikinsu wasa'a fi kharabiha ya dinga aiki na ƙoƙarin lalata masallatan da wulaƙanta su da wofantar da su Allah ya ce malam ya ce walam ya ƙul Allah ya ce mashahidan lahi ba kaga sai ce masajida bai ce mashahidu ba da ka ba a raya mashahidu sawa'un kabari ne sawa'un inda wani bawan Allah ne ya rayu ya zauna ofishinsa ne kayan suturarsa ne wurin da ya wani jawabi ne inda ya bi ne masarautarsa ce duka wannan ba a raya su a cikin addinin musulunci wa ta'ala haka na Allah ya ce kul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid kace da su amara rabbi bil qisti Allah Ubangiji na ya yi umarni ne da alƙist adalci da kuma cewa wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku ainihin tsayi da fuskar ku ku fuskanci duk wani masallaci kaga amara anan da yace ma'ana amru tashri'in Allah ya shar'anta ya shar'anta da akwai amru tashri'in ko kuma amru qada'in na hukunta zartuwar faruwa abu kamar da Allah yake cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha to anan amru qada'in idan Allah ya nufin ya halakar da wata al'umma sai ya ce amarna mutrafiha sai mu zartar da hukunci mu baiwa masu wadata cikinsu dama su yi barna a cikin ƙasa ba wai Allah yana umarninsu a matsayin kamar yadda ya ce a je a yi sallah ko kuma kamar yadda misali yake cewa wa idza jaa amru menene nan kaddara mu ne hatta idza jaa hudan to wannan umarni ne na kaddara da kuma hatta hatta idza akhadhat al-ardu zukhrafaha wa zayyanat wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna ai ataha quduratuna duk wannan umarni ne na kaddarawa jama'a ina fata mun gane amma irin wannan shine umarni na tashri'i shine wanda Allah yake korewa da yace wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna alaiha aba'ana wallahu na biha kul inna allaha la ya'muru bil fahsha'i to kaga shine wanda Allah yake korewa irin shine anan Allah yace yayi umarni da alqistu wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wa lam yaqul inda kulli mashhad bi ce wa aqimu wujuhakum inda kulli mashhad a inda kulli masjidin Allah yace wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr sam bai kamata ba bai dace ba ba zai ma yiwu ba a ce mushrikai su ne wai za su dinga raya masallatai masajidan layi suna raya masallatan Allah shahidi na ala anfusin bil kufri alalin suna makansu shaidar kafirci wannan aya ta sauka ne mai da martani ga kafiran makka wanda suke goranta wa musulmai cewa to ku da kuke cewa mu kafirai ne ai mu ne muke rike da masallacin Allah ba mu ne muke rike da shi ba shine Allah ya musu da martani cewa ai ba ma wannan ba ta amiri bane abinda suke ba ta amiri bane masajidallahi akwai shi karantawa da masjidan lahi to aka karanta da masajidu sai malamai suka faɗi fassarori daban-daban al'imamul uh, uh, ibn kasirin wa min qablihi uh, ibn jarir tabari sun kawo fassarori daban-daban game da ma'anan masallatai cewa masallaci in aka karanta shi da jam'i to masallaci hudu ne masallacin makka masallacin baitul maqdis da kuma masallacin madina na Manza Allah sallallahu alaihi wasallama da masallacin quba waɗannan su ne masallatai hudu amma daga ƙarke sai ainihin wato limamun kurtubi yake cewa amma fassara tana iya bayuwa akan duk wani wuri da aka ce mashi masallaci bai halasta a baiwa kafirai dama a ce su suke kula da shi su suke gyara shi su suke ainihin ta'amirinsa ba wanda ku ya karanta da makal mushrikin an yi amuru masjidallahi to anan masjidallahi fa huwa baitul haram na makka kenan ma'anan ta'amiri shine gyara masallaci da tsarkake shi da yin ibadoji a cikinsa da yin al'amur bil ma'aruf wa layar munkar da diddin sauran ayyukan da suke da alaƙa da ainihin gyara masallaci wanda ainihin malamai sun yi maganganu a akai zamu zo mai a kai kadan insha Allah na ala fusihin bil kufuri suna masu ikirarin kafirci da aikinsu da kuma maganarsu. dan sun ce sun yi aikin kafirci an gani sannan kuma da aka ce musu ku kafare ne sai suka ce to ai koda mu dai kafare ne eh, ai ai muna yin kaza ne shine aka ruwaito daga tabi'i ainihin wato masruq yake cewa abinda ake nufi da shahidina ala anfusihim bil kufri shine in ka tambayi nasara yanzu ka ce me addinin ka zai ce kiristanci yahudi me addinin ka zai ce yahudanci dan dariqa me addinin ka zai ce dariqa ba sa jin tsoro ko kunyan fara shine shaida akan kansu da kafirci za ka ɗan ɗarika yana cewa ma ni ina alfahari na ɗan ɗarika ne alhamdulillahi mu ɗan ɗarika kaza ne ko ce shi bawon inyas ne to kaga shine shahidi na ala anfusihim bil kufri ba sa jin kunya ko tsoro na ambatan kafircin su Allah ya tsare wa qawluhu da faɗin Allah da yake cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al kadai waɗanda suke raya masallatan Allah irin yadda Allah yake so a raya su man amana billahi wal yawmil wanda diye imani da Allah da an tashi alkiyama wa a kama salah ya tsaya da sallah wa zaka ya bayar da zakka wa lam yakhsha illallah baya jin tsoron kowa sai Allah fa asa ulaika an yakunu min al-mu'tadi waɗannan babu shakka su ne suke kasancewa daga cikin shiryayyu waɗannan ayoyi ne daga cikin suratul tauba akwai hadisi da al-Imam Ahmad ya ruwaito cewa a ah, idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman idan kuka ga mutum yana kai kawo yana zuwa ya dawo masallaci yana ta gogoriyo na zuwa masallaci sai ku yi masa shaida da cewa mu'mini ne sai dai wannan hadisi ne za'ifun jiddan saboda darraj wanda ke cikin isnadinsa darraj kuma malamai hadisi sun ce matruki ne a shekul albani ya tabbatar da raunin wannan hadisi a cikin ainihin takharijat ɗin shi a wurare daban-daban ya yaqul kaga Allah bai ce mashahidan lahi ba sai ya ce masajidan lahi balil mashahidu inna ma ha man sha gairan lahi wayar ju gairan lahi wanda daga ga yana raya wani hubbari to yana jin tsoron wani ne wanda ba Allah ba yana jin tsoron wani na cikin kabarin yana neman wani abu a gurin wani na cikin kabarin ba Allah yake nema a gurin sa la ya amruha illa man fihi naw'un min ash-shirk babu wanda ke rayi wani hubbari sai wanda akwai shirka tare da shi ina fata mun gane wannan ahlul tauhid ba sa raya makabarta sam ba sa raya rayawa irin na aje a tsuguna a shafa kabari a roki na cikin kabari a ɗebo ƙasa a yi kaza duk wanda ka yana wannan kabari in ma tsantsagwaran dan bid'a ne ko kuma fasiki ne zindiki ne ko boka ne shi ka same shi wani nau'i na kafirci ko fasikanci ko maguzanci ko shirka masu tauhidi ba sa wannan da ka jama'a hizara hizara kowa ya ba hankali domin shi ainihin kabari na daga cikin zari'a ne ta shirka shi ka ga musulunci bai yi wasa akan ainihin ishara zuwa ga tsoratar da mutane akan haka ba manzo Allah mun karanta anan har zai mutu yana ta ƙara tsoratarwa yana ta jan kunni ya ji mata suna magana akai ya ƙara ja musu kunni akai baya baya ainihin wato sassauci game da al'amarin da zai bayi zuwa ga bayin Allah cikin al'ummarsa samu kansu a cikin shirka Allah ya tsare ku Allah ta'ala Allah ya ci gaba da cewa wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kaseeran da masallatan nan waɗanda ake ambatan sunan Allah a cikinsu ambato mai yawa nan ma sun yi maganganu kan masallatan ƙarke eh, kamar da kurtsubi ambata a can a nan ma ya ambata cewa dukkanin masallatai wannan yana bayuwa izuwa gare su amma tare da ainihin ya zama asali lafazin na bayuwa izuwa ga waɗancan masallatai ne masu alfarma waƙala ta'ala Allah ya ce fi buyutin ana karantawa da buyut da kuma biyut ko ko dai bi dammil ba'i ko bi ha duka qira'o'i ne tabbatattu ko dai buyut ko biyut a kuma sun fassara buyut din da sunan ɗakunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda iyalansa suke ko kuma masallacin can guda hudu ko kuma duk wani masallaci ko wata makaranta wacce ake bautar Allah a cikin wannan wurin wannan fi da aka fara zance da ita malamai suka ce ta tara da alaka ne da abin da ya gabata a baya a cikin ayatul nur da da Allah yake cewa al-misbahu fi zujada to wannan al-misbahu din fi buyuti fitillin ana kunna su ne a cikin ɗakuna na fata mun gani. ta taƙadiri na farko kenan ko kuma yuqadu min kulli shajara min yuqadu min shajaratin mubaraka ay yuqadu fi buyuti. ko dai ka kaddara misbahun fi buyutin ko kuma yuqadu fi buyutin dole ai wannan takadirin saboda shi jaro majrur da'iman yakunu muta'alliqan bi shay'in kamar yadda yake a ka'ida sananniya to fi buyutin cikin wasu gidaddaji azinallahu an turfa wanda Allah ubangiji yayi umarni da a daukaka ginin su ai sama da su kamar yadda Allah yake cewa wa idh yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayt Allah ya umarni da a girmama masallatai a ɗaukaka su in ma dai ɗaukakawa a nan ɗaukawa na hissiya a musu gini wanda yake mai kyawu ko kuma ɗaukawa na ma'anawiya a kula da su a tace su a tantance su to a nan alimamul al-qurtubi ya tattauna da shi da wasu malamai game da mas'ala ta tazyin na masallatai shin wannan azina an turfa yana bayuwa zuwa ga halarcin ƙawanta masallatai ne a inda ya kawo maganganu da hadisai wanda suke tabbatattu a cikin bukhari da muslim da sauran tafan sunna wanda suke ishara zuwa ga karhanci da hani akan kawata masallatai kawatawa wanda ta bayu zuwa ga zakharafa zuwa ga kwalliya a sa wannan a sa wancan a sa abubuwan da babu bukata a sanya fitilu su wuce kimar abin da ake bukata na fitilu a yi zane-zane da calligraphy a mamman na fulawoyi da hotuna da sauransu duk wannan bai halasta ba a masallatai saboda baya daga cikin tafarkin magabata kamar da ibn timiya bayyana cikin majmu'ul fatawa da ya ba da amsa shi ma kan irin wannan abinda yake so masallaci ya zama ya tafi daidai wa daida da irin tsarin gidaje da wuraren zaman al'ummar da masallaci yake kewaye da su in ya zama mutane suna yin gidajen su saka tiles su yi fenti su saka pop su saka fanka su saka ac to za a sanya masallaci shi ma wannan idan ba sa yin irin wannan in aka zo aka musu irin wannan masallacin to ya zama zakarafa kar a je kauye a je a yi masallaci a kauye ya zama yafi kowane gida kyau ba daidai bane a sunna jama'a ina fata mun gane in aka je yi sai a musu daidai irin nasu kamar da kuma ba daidai bane mutane su gyara gidajen su zama masu kyau masu ban sha'awa da annashuwa su ba masallaci shi kuma jigari jigari su bashi shi da kunkuniya da datti babu filasta babu wurin kewayawa mai kyau babu ainihin turare babu komai wannan ma shi kuma wulakanta masallaci ko kuma wani ma za ka tara a kwamitin ma sun kasa gina masallaci kowa kuma ya gama gina gidan shi a kwamitin amma sun kasa gina masallaci sai da masallacin shi kuma an dan gina haka kawai wani tamfarari dan musalla haka an bashi haka kamar na tasha wannan ma wulakanta masallaci ne jama'a ina fata mun gane wannan kuma abinda ake nufi duk inda mutane suke su yi masallaci ya zama suna da masallacin da za su ainihin yi ibada a cikinsa sannan ya yi magana akan matsala ta yawaita masallatai a cikin anguwanni har ya zama wani masallaci ga kwankwason shiga na wani ko ana karatu na wani masallaci yana shiga na wani duk wannan ma bid'a ce daga cikin bid'o'in karshen zamani jama'a yawaita masallatai a wuri guda ya saba wa ainihin watin a hikimar da aka yi ta yin masallatai cewa mutane su haɗu a rayuwarsu da tunaninsu da jukkunansu da sai zama ga masallaci nan kuma ramyata hajarin ga wani anoda ramyata hajarin ga wani kamar yadda ake yanzu a garuruwan mudin da kaji inda kawai yake halasta kamar yadda malaman suka ambata shine inda zai zama akwai wata mafsada idan an haɗu kamar ya zama wannan masallacin da wancan akwai wani rikici na siyasa ko rikici na addini da ya shiga tsakankani wanda in ka shiga masallacin waɗancan to za ka iya cin dukan tsiya ko ka ja wata fitana ko to anan suka ce babu laifi ku ware ku ku amma haka nan kawai ibn taymiya ya ce malaman salaf suna kyamatar yin sallah a sabon masallaci a cikin anguwa in ya zama akwai tsoho dan kada haka ya bayu zuwa ga cewa masjidul dirar duk sanda aka wani masallaci sabo a kusa da wani to sukan kyamace shi su baya baya da shi Sau da Allah ya yi yabo ga tsohon masallaci thumma mahilluha ilal baitil atiq. Allah ya yi yabo ga tsohon masallaci masallaci idan sabo ne sai zama akwai wani a kusa da shi ibn tamiya ce salaf suna yin baya baya da shi ina fata mun gane wannan da aka ba daidai bane jama'a kowa yace sai ya yi masallaci shi irin yadda masu kudi suke daidai yadda ake a unguwanni yanzu ka shiga nan tudun wadan a akan titin majarot za ka yi kirga masallaci sun kusa arba'in na rantse da Allah kowane kofar shago da kowace daba da kowane wuri akwai masallacinsu suna hango wancan ana yi ba za su ji ba duk wannan bid'a ce jama'a da shegantaka ga wani littafi ne islahul masajid min al bid'i wal awa'id na ainihin jamaluddin al qasimi mal albani shi ta kikin sa bashi kun karanta zaka sha mamaki abubuwan da muke yi yanzu a masallatanmu wadanda waɗanda babu kyau islahul masajid gyaran masallatai da tsarkake su daga bidi'o'i da kuma ainihin barnataku ibn taimiyya annan ya hakaito daga ibn taimiyya, har yayi magana akan mas'alar da kullum muka shafa ranar mutane suna mamaki suna ganin kamar ainihin zafin zafin kai cewa ka zo masallaci sai ka tawo da wata dadduma ka daura akan shimfida masallacin bid'a ne jama'a ibn taymiya yace hata da dadduma daga gida da riko carbi kana yin kamar wannan wai addini ne cewa na ma bid'a ne dan salaf ba sa yin haka yace salaf sukan je masallaci ne idan sun samu wurin sallah mai shimfida su yi in ba samu ba su yi a ƙasa ha aka rawaito cewa suna sanya su a daidai wurin sujuda don su rage zafi ishara zuwa ga ba su da shimfiɗi yayin da suke sallah amma mu yanzu kowa na da daduma shi da yake ratuwa da domin sallaci tun ana zuwa juma'a kawai sai zama asuba ma da azahar ma za ga yan gayu da masu kuɗi da attajirai in sun je eh, makka ko dubai za su ciyo ta musamman akwai ta mota akwai ta ofis akwai ta shagon kasuwa akwai ta gida akwai ta juma'a yara ma kowa da tasu da tunanin cewa wannan addini ne ba addini bane jama'a ya kamata mu gane ba addini bane in ka zo masallaci kai sallah yadda kowa yake ibn timiya ta tsara matsalar dalla dalla a cikin majmu'ul fatawa cewa na farko yana jan girman kai Za ka ji cewa kafi kowa shedan sai ya dinga riya maka sannan yakan sa maka wasu wasi kana kallon da duma kana kana kana tunaninta nawa ka ta babu mai irin ta a masallacin nan a yanzu za a ga cewa lalle kai babban mutum sannan kuma baya ga haka yana daga cikin saubu shuhura shine kana so ka bambanta da sauran mutane ya zama ba irin ku ɗaya ba a cikin suturarka sannan kuma ya ce babu shi a cikin tafarkin salaf gaba ɗaya ba a samu salaf suna yin haka ina fata mun gane wannan to kaga wannan yanda mutane suka saba da shi yanzu sai su gama ya za a ce wannan babu kyau istihsan ne kawai mutane suka suka kyautata shi kuma kyautata abu da ganin yana da kyau in ba addini bane ba daidai bane al-imamu ash-shafi'i a cikin al'ummu can karshe yayi babuka na musamman akan ibtalu istihsan warware ka'ida ta ganin abu na da kyau ce ai wannan ku zai kara ma addini armashi zai kara wa kaza armashi sai mutum ya ga ah, to ai da duma da zai da ita masallaci za ta sa ya natsi ne saboda yanzu yana cikin natsuwarsu kuma saboda mutane suna ƙaryar gayu ne jama'a ƙaryar gayu suke wasu ya ga mutum ya zo sallah bai so ya baza jikin shi bai so ya taba ƙasa bai so kaza saboda wai shi ɗan gayu ne wannan suturar da yake takama da ita babu abin da zai ya more ta kamar bautawa Allah har ne aka samu magabata idan suka zo suna sakin jikin su sallah aka ce har gashin su ya zube Hassan dan Aliyu yana cikin sahih Bukhari yana da gashi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake zuba haka faɗarsa. an ce dama yafi kowa kamani da manzo Allah kamani na jiki dan yabo yana sallah sai yana yin gayu yana kulla gashin yana tarewa bai so gashin ya taba kasa ya riga ya mishi oiling ya gyara shi sai wani sahabi ina jin Jabiru ko wani sai bai kama gashin sai ya warware shi ya sake shi da ya gama sallah har zai yi fada ce ya kama haka da gashi na ya ce kakanka ba haka yake ka saki gashin to haka ko riga ce ka zo babban riga kana sallah ba daidai bane ka dinga yi kana tare ta kana makalkale ta wai kai kai dan gayu sakin da zaka yi ta sakata ta wala ita ma ita ma ce wa Allah sujuda ko mun gane wallahi yasudu man fi samawati wal ardi min dabbati sai ka bata ita ma sai ko fara ce ko wata iri ce ko an yi ruwa ko akwai taɓo ka sake ta kawai in ka san ba za ka sake ta ba ka sako yana kana gaban Allah ne kana bauta mishi wannan shine abin da Allah ya kawo ka duniya kai sai ga mutane suna wannan baya bayan amma in sun je gun sana'o'in su ba sa yin wannan idan mahauci ne zai bari jini ya taba shi bai damu ba dan ya san zai samu kuɗin siyan wata riga idan baka nike ne haka idan ko me yake yi manomi kowa baya kyamar abin da yake na sana'a shi taba jikin sutura shi yana ganin ma wannan wani alfahari ne akan cewa yana da sana'a hatta da zai shiga mota haya da kayan gareji misali ya ga mutane suna gefa gefa da shi sai ya fusata ya kufula har ya zagi ya ce ai sana'a yake amma ya zo sallah yana tattara riga da haka littafin nan jama'a ya tattauna sosai akan masail masu muhimmanci game da gyara masallaci daga ciki har yi magana akan hukuncin idan kana zaune a masallaci ka ji tusa to makaruhi ne ka yi ta a cikin masallaci sai ka tashi ka fita ka je ka yi a waje don ba a so a ji wari ko kankani a cikin masallaci sai ka fita waje ka je ka yi sai ka dawo an hana ka zo masallaci kana warin baki ka ci albasa ko kabeji ko wani abinci wanda yake makamancin haka an hana wannan an hana shigowa da datti masallaci an hana ɗaga murya da ciniki na musayya a masallaci duk waɗannan sai da yi magana a kansu da magana akan ainihin wato wasu al'adu na wasu wurare da ya je gaggani kama a indiya da misra da makamantansu littafi ne mai matukar kima insha Allah game da ainihin wannan matsala ta gyaran masallaci wa wayudkaru fi hasmuhu sannan ambaci sunan Allah a cikin masallatan yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalu a samu mazaje waɗanda suke ma Allah tasbihi a cikin waɗannan masallatai bil guduwi da sassafe wal asali da kuma maraice shine al asal jam'u al ko al asalatu shine al ashiyatu kenan wato da maraice rijalun wasu mazaje waɗanda la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah waɗanda kasuwanci ko saye da sayarwa baya wofantar da su baya shagaltar da su daga ambatan Allah wa ikamu sala bai shagaltar da su daga tsayi da sallah wa ita'iz zaka baya shagaltar da su daga bayar da zaka ma'ana yawan kasuwancin su da yawan cinikayyar su kasuwanci tijara asalin ita kanta sana'a ya zama til jumla ta shagaltar da kai bai'un a aikace sanda kake musayar cinikin sanda kwastoma yake yake kake sauraron kwastoma to kada wannan ya shagaltar da kai daga ambatan Allah ambatan Allah anan suka ce malamai suka ce ko dai kiran sallan da ra'ayi yana daga cikin ambatan Allah yanzu da zaran ka ji kiran sallah to ka fara shirye-shiryen to yanzu za a dakatar da kasuwanci a je a yi sallah ke da haka shi sai aka kawo kuma wa iqamis sala dan ya nuna bambanci tsakanin zikirullahi anan ba shine sallan ba ina fatan mun gane wannan ko kuma ambatan Allah anan ci gaba da ambatan Allah mustamirran wa anta fis sala kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin asahi ɗinsa da kuma ainihin limamu ahmad a cikin kitabun sunna cewa allah ubangiji yana yin mamaki har yayi dariya ga bawan da yake ci gaba da ambatan allah a cikin kasuwa yana cikin kasuwa yana kasuwanci ya kai ya kawo ko ya je siya da siyarwa amma yana ta tilawa yana ta tasbihi yana zikiri yana istighfari da sanda ya tuna Allah ya ambaci Allah kawai ba zai je ya sallama rayuwar shi gaba ɗaya kasuwancin nan ba wanda kasancewa kasuwa garin shaidan wurin neman duniya keke da keke to abinda ake sa rai uh, ordinary ga dan adam shine ya shiga wurin to ya dingina komai sai kasuwancin to wanda ya shiga kasuwa duk da haka sai bai dingina addininsa ba ya zama zuciyar shi na fadake yana ta ambatan Allah ko in ya samu wata yar faraga sai yayi zikiri yayi tilawa ko yayi murada ko ya amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar to Allah yana son irin wannan bawa wannan ma yana fassaruwa zuwa ga zikrullahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka yakhafuna yawman suna jin tsoron wannan wurin wanda tataqallabu fihi alqulubu wal absar wanda zukata da idan duna za su jujjuya za su shiga cikin ɗimuwa da rudani Allah ubangiji ka tsare liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yaziduhum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah ya musu wannan falala ne ya ba su ainihin imani da biyayya zuwa ga addininsa liyajziyakumullah wannan lamun ce ta aqiba dan daga ƙarshe Allah ubangiji ya saka musu ahsana ma amilu mafi kyau fiye da abinda da suka aikata wa yaziduhum min fadlihi Allah ya ƙara musu falalarsa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle haka Allah yake ainihin wato bayar da arziki ga wanda ya so ba tare da lissafi ba Allah ka samu a ciki waɗannan ayoyi ne daga cikin ainihin suratul nuri ko وقال ta'ala Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada waɗannan masallatai gidaje ne na Allah an yi su ne dan Allah kar ku dinga kiraya wani Allah kar a yi ma wani Allah bauta ko addu'a ga wani Allah a cikin masallatai dakunan Allah cikin sautul jinni kenan walam yaqul wa annal mashahida lillahi kaga bai ce mashahidu ba sai ce masajid duk waɗannan ayoyin ya kawo su ne don tabbatar da cewa Allah ya yi umarni ne da a masallatai a ainihin wato da kuma a raya su da bauta bai yi umarni da a raya wuraren da ake yin wata bauta ta ƙarya ko ƙaburbura ko hubbara hubbare ko mashahidu na annabawa ko waliyai ko shehunne ba wa kazalika sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabita bayan da ya gama kawo magana daga alqur'ani sai ce kuma haka sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tabbatacciyar sunna ita ma ta zo da hani akan raya mashahid da kuma nuni zuwa ga raya masajid ka kaulihi fil hadith sahih kamar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi tabbatacce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda da ya gina wa Allah gida a masallaci Allah zai gina mishi gida a cikin aljanna Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi walam yaqul Allah bai manzo Allah bai ce mashhadan ba bai ce man bana lillahi mashhadan ba ko man bana li nabiyyin mashhadan ba وقال أيضا في الحديث haka nan a wani hadisin manzo Allah sallallahu yake cewa salatul rajuli fil masjidi tafdulu an salatihi fi baiti sallar da mutum zai yi a masallaci ta dara wa sallar da zai yi fi baitihi a gidansa wa suqihi da rumfarsa ta kasuwa bi 25 salatin da ainihin daraja guda 25 a wata riwayar da bakwai shine asalin lafazin wannan ya kawo shi ne bil wannan shi ma hadisi ne sahihi wanda al Muslim ya fitar da shi haka nan Bukhari ma fitar da wannan lafazi irin shi wa qala fil hadith as-sahih man tatahhara fi baytihi fa ahsana at-tahur wanda yayi alula a cikin gidansa ya ainihin kyautata alula thumma kharaja ila al-masjid ya fita ya tafi masallaci la tanhuzuhu illa as-salah babu abin da yake cikin tunanin shi babu abin da ya fito da shi sai yin sallah kanat khutuwatuhu ihdahuma tarfa'u daraja wal ukhra tahuttu khati'a dukkanin taka kafar da zai in ya taka kafa ta farko sai Allah ya sa a dauka darajar shi in ya taka daya kafar sai Allah ya sa a kankare zinuban shi fa idza jalasa yantadhiru as-salah idan ya zauna yana jiran liman yazo ayi sallah fal'abdu fi salati to bawon Allah da ya zauna yana jiran sallah zai kasance yana cikin falala da daraja da ɗaukaka irin ta sallah ma dama yanta virus sallah, matukar yana jiran sallah don haka abinda ake nema zuwa gare shi ya zama cikin natsuwa kamar yadda na cikin sallah ke zama cikin natsuwa idan yana tasbihi da ambatan Allah kamar yadda na cikin sallah da yake ambatan Allah tasbihi kenan ba daidai bane mutum ya zauna jiran sallah kuma ya kama wani abin can da ba ya ciro waye shi ya kama latsawa ko ya fara buga waya yana aikawa da message yana ainihin tweeting ko yana whatsapp wannan to ba jiran sallah yake dan ana so ne zama ɗabi'ar sa kamar wanda yake cikin sallah wajen natsuwa da ainihin sallama tunaninsa zuwa ga ibada malam ya ci gaba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal mala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla alladhi sallati mala'iku suna ci gaba da yin salati ga ɗaya daga cikinku matuƙar yana nan inda ya yi sallah bayan an idar kenan Allahumma gfirla Allahumma arham suna cewa ya Allah ka gafarta ma wannan bawa naka ya Allah ka yi mishi rahama malam yuhdith matuƙar bai yi hadafi ba sun yi maganganu wajen fassara ma'ana hadasin nan wanda amma fassara mafi fitowa fili shine matuƙar alularsa ba ta karye ba a wasu kuma suna ganin malam yuhdith matukar bai ƙirƙiro wani abu daban ya ci gaba da yi saɓanin abin da ke da alaƙa da sallar ba sai zama ku dai ihda min alhadasi malam yuhdis min alhadasi shine karyewa alula kari ko kuma malam yuhdis min ainihin wato alhadas al'insha fara sabon abu shine bayan aida da sallar bai ba wajen ba amma kuma ya fara lissafi ne da na kudaden shi na kasuwanci ko ya fara wani mitin ko ya fara wani abu can daban ko dama yana da wani assignment sai ya zaro handa din shi ya fara karantawa to yanzu kaga boko yake ko sai malaiku su fita batun shi shine malam yahudi duk an yi wannan fasarorin haka zaka gamsu a cikin littafin ainihin wato abin nan a sharhin muslim na al an-nawawi da kuma na ainihin al-imamu al-qadi ibn musa al-yahsubi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su wa hadha mimma ulima bit-tawatur wad-darura min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam malam ce wannan yana daga cikin abin da aka san shi labarin da aka sani ya zo ta ko ina wadarura da kuma ilimi na larura shine ilimin da baka bukatan sai kayi nazari da bincike kuka koya kowa ya sani da jahili da malami da babba da yaro da namiji da mace kowa ya san haka fa innahu amara bi umarati masjidi was salati fi Allah subhanahu wataala da manzo alayhi salatu wasalam sun yi umarni ne da raya masallatai da yin salloli a cikinsu walam ya amur bi bina'i mashhadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba umarni da a gina wani wurin hubbare ba wala ala la ala qabri nabiyyin bai taba umarnin a gina wani abu akan kabarin wani annabi ba wala ala qabri ghairi nabiyyin wala wala ghairi nabiyyin ghairi qabri nabiyyin ko kuma kabarin wani wanda ya wannanci annabi ba wala ala maqami nabiyyin ko akan wani burbishi da wani annabi ya rayu ba walam yakun ala ahadi sahabati wat tabi'ina wa fi biladil islam da dai a zamanin sahabbai da tabi'ai da na bayan su babu wani wuri a kasashen musulmai lal hijazu wal shamu wala al-yaman wala al-iraq wala khurasan wala misr wala al-maghrib duk waɗannan su ne ƙasashen musulmai a lokacin ƙasar hijaz makka da madina da tsa'ifa ƙasar sham ma'ana baitul maqdis kenan da dimashka da hims da ainihin harran da makamantansu ƙasar yaman haka kuma ƙasar yaman ko iraki kufa da basara da wasif da bagadad da makamantansu wala khurasana haka ƙasar khurasan su ainihin saraksa su naisabur su baihaq su nasa su bukhara su tirmidha waɗannan su ne ƙasashen khurasana wala misra haka ƙasar misra fustat da iskandariya da Alkahira, duk waɗannan ƙasashen walal magrib ko kuma ƙasar magrib shine ainihin wato turabusul magrib da ainihin tanja da Kairawan, ka haura har zuwa andalus duk waɗannan su ne a ƙasashen musulmai a wancan lokacin duk waɗannan wuraren babu wani masjidun mabniyun ala kabari a zamanin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina a duka waɗannan yankunan na ƙasashen musulmai babu wani kabari ƙwaya ɗaya da aka gina masallaci akan shi wala mashhadun yuqsadu liziyarati aslan babu wani burbushi ƙwaya ɗaya da ake nufata shi dan ziyararsa walam kun ahadun min as-salafi ya'ti ila qabri nabiyyin aw ghayri nabiyyin babu wani ɗaya daga cikin salaf da yake zuwa kabarin wani annabi ko ƙabarin wani wanda ba annabi ba li'ajili du'a inda don ya addu'a a wajen duk waɗannan abubuwan da ake yanzu salab basu su yi su wala kana sahabatu ya kusuduna du'a inda kwabarin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai waɗanda suka saura a garin madina da waɗanda suke zuwa ziyara madina ko su zo zumunci babu wani a cikinsu wanda yake nufata kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai dan ya je addu'a ko yi wata ibada wala inda kwabarin ghairihi min al-anbiya'i ba sa da fatar kabarin wani annabi daga cikin annabawa kamar a can baitul maqdis ko makamancin haka wa inna ma kanu yusalluna wa yusallimuna ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala sahibihi kadai abinda suke yi suna manzo Allah salati da sallama sannan su kuma abokan shi biyu da ke kwance tare da shi Abubakar da Umar radiyallahu anhuma su kuma sai ai ainihin musu sallama abinda kawai ake yi kenan واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقبل قبره هذا لما معلم مسلم سن هذا أكن شوى zancen su ya dace da na juna akan cewa idan ka je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka yi addu'a roƙon wani abu a gurin Allah bayan ka gama gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zaka juya ne ka fuskanci alƙibla ba za ka fuskanci kabarin ba na tanaza'u inda salami alaihi su malaman suka yi saɓani game da wajen yi mishi sallama fa zaka fuskance shi ko kwanan ma alqibla ka fuskanta fa qala wa Ahmadu wa ghayruhuma al-imam malik ibn anas da ahmad ibn hanbal rahimahumullah da wasu malaman suka ce yastaqbilu qabrahu a wajen sallama to anan ka fuskanci kabarin wa yusallimu alaihi sannan sai ka mishi sallama wa huwa rahu dhakarahu ashabu shafii wa adhunnuhu mansusan anhu ya ce haka nan ma ɗaliban makarantar shafi'i su ma haka suka ba da labari daga shafi'i rahimahullah malam ya ce kuma ina tsammanin haka shafi'i ambata ƙara a wasu maganganunsa da kaji waɗannan ɓangaren da suka ce kenan a wajen sallama a fuskanci kabarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala sallama wa abu hanifa shi ku al-imamu abu Hanifatan an-nu'man bin thabit al-kufi rahimahullah yace bal yastaqbilu alqiblata wa yusallimu alayhi hatta wajen sallaman ma to alqibla za a kalla wa hakaza fi kutubi ashabi haka bayani yazo a littattafan daliban al-imamu abi hanifa malam yace wa qala malikun fima zakarahu isma'il ibn ishaq fil mabsut al-imam malik ya fada a cikin zancen da al-imamu isma'ilu bin ishaqa al-jahbami al-azdi wani malami ne ba malike da ya ainihin rayu a cikin ƙarni na uku yana da littafai da gaske akwai wannan al-mabsut babban littafi ne a cikin fikin malikiya akwai shawahidul muwatta akwai littafi as-sunan akwai al-usul ya rasu wannan bawan Allah a shekara shekara 282 Allah gafarta mishi tarihin shi na cikin littafin tabaqatu al-fuqaha na al-imam shirazi haka ya faɗa a cikin wannan tafin nashi mai sunan mabsut da shi da walqadi iyad da alqadi iyad ibn musa al-yahsubi babban malami daga cikin malaman fiqhun malikiya da fiqhun hadisi da tarihi da nahau da duk sauran ilmomi babban malami a zamanin da ya rayu al-imamu alqadi iyad mai littafin masharik al-anwar da sharhin muslim al-ikmal al-mu'lim da littafin ainihin wato abin nan ashifa. bi wafa'i huquqil mustafa da tartibul madarik na tarihin malaman malikiya da sauransu da tattafai da dama dai ga sunan babban malami ne an kashe shi ne wasu 'yan ta'adda suka zo har gida suka shaƙe shi suka kashe shi ya mutu a hijira da shekara 544 ainihin a garinsu na siuta wanda yake kasar ainihin a maroko kenan a yanzu kusa da gabar tekun barun abedin mutawassit inda ake tsallakawa a tafi kasar andalus Allah ya gafarta mishi yau da rasuwarsa kamar shekara 800 kenan da 94 babban malamin musulunci ne al-imamu al-qadi iyad al-yahsubi Allah ubangiji ya gafarta mishi shi ma ya faɗa a cikin littafin shi na ashifa din wa ghairihima da wasu malaman daban suka bada labari suka ce la'ara maliku ya ce ni bana ganin dacewa an ya kifa inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama wa ba na ganin dacewar mutum ya tsaya a bakin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata addu'a walakin yusallimu wa yamdi kawai yace assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya babakarin assalamu alayka ya umar ibn khattab wa yamdi kawai sai ka wuce wa qala aidan fil mabsut ya ƙara cewa a cikin al-mabsut shi isma'il ibn ishaqa kenan cewa la ba'asa liman qadima min safarin babu laifi ga wanda ya dawo daga wata tafiya mutumin garin madina aw kharaja ko kuma zai fita ya yi tafiya yana sallama da dangi kenan to wannan babu laifi gare sa an ya kifa ala kabari annabi sallallahu alaihi fa yusalli sai ya tsaya daidai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi sai ya mushi salati sa'ad da ya dawo ko sa'ad da zai fita wa yad'u li Abi bakirin wa Umar radiyallahu anhuma ya musu addu'an Allah ya musu gafara ya kara musu daraja fa qila lah sai aka ce da Maliku fa inna nasan min ahli madinati la aka ce walalle wasu mutane daga cikin mutanen garin madina la ya ƙadimuna min safarin wala yuriduna haka nan kawai Allah shi gafarta malam ba daga dawowa daga tafiya ba ba kuma dan za su yi tafiya su je wani gari ba yaf'aluna zalika fil yawmi marratan aw akthara inda al suna yin haka kullum a bakin kabarin nan sau ɗaya ko fiye da sau ɗaya irin yadda mutane suke sun je umara Ma aka je ziyara wani duk sallah aka yi sai ya ya wuce ta babu salama din nan yayi sallama da asuba da azhar da la'asar da magariba da isha da duk sanda ya samu hali tsawon kwanaki biyar hudu bakwai da zaka yi a Madina sai ga mutum ya dauka cewa wannan abin ibada ce ta musamman da dole sai yayi har ya dinga lissafawa cewa nayi so kaza da sai aka tambayi maliku ina hukuncin wannan bai sallimuna suna zuwa su yi sallama da una sa'atan su tsaya tsawon lokaci suna addu'a wani ma har yaje da saƙon sallama daga wasu ƴan uwan shi da dangin shi za ga mutum da doguwar takarda yana ta karanta sunayen mutane ya rasulullah inna fulana ibn fulan wa fulana ibn fulan wa fulana ibn fulan yusallimu alayka yusallimuna alayka musamman za ga mutane ƙasashen Turkiya da Malaysia da makamantansu waɗanda za ka gansu suna da baƙin jahilci za su dai jajayen fata ne amma sai tsabara gin jahilci da rashin sanin addini za ka gansu suna ta yin irin wannan wani ma da yare za ka je na yi da wani yare can daban wanda annabu baya jin yara tattari da feshiya ne ko da urdu ko da malle ne kai ba za ka san wani yare bane tunda in ba ka iya yaran ba to kaga annabu ma baya jin wannan yaran ko ba haka ba za ka kaga sallama ba ta kai ba ke alalin kuma hadisi cewa yi ka annabi ya ce ku muni salati da sallama inda kuke dan salatin ku da sallama ku yana iske kaga ba bukatar sai ka aiki wani dan sako in zaka buga mutum waya daga nan ka faɗa mishi sako bayan ka faɗa mishi kuma me ta san wani kace ce tafi Kano je ƙara gani bayan ka ce mishi zan aurar da ta gobe asabar ko gobe lahadi ina gayyata ko kuma kai mata addu'a Allah ya sa a samu zaman lafiya sai kuma ka tashi karanta ka ce hau mota sai ya ƙara gaya ma wancan Eh, abokin nawa sakon kaga wannan ya zama ya zama israf barnan lokaci da energy ko mun gane da kyau jama'a to shine malam yake cewa da aka tambayi maliku aka ce to ala gabata malam ba dawowa daga tafiya ba ba kuma fita da dan tafiya ba akwai mutane a nan garin Madina suna yin irin wannan abun kullum me zaka ce game da su faqala sai maliku yace lam yablugni hadha an ahadin min ahli al bi baladina ni ban taba jin wannan daga wani malami da ya san addinin Allah ya fahimci addinin Allah a garin nan ba babu wani malami da ke haka sai dai jahi wala yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwala babu kuma abin da zai gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkon ta jin da aka ɗauko wannan ka'ida daga maliku ana yawan faɗanta a matsayin ka'ida ce kuma tabbatacciya haka take la yuslihu akhira hadhihi al-umma babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma illa ma aslaha awwalaha sai abin da ya gyara farkonta da ina masu neman yadda za a gyara duniyar nan jama'a yadda za a gyara siyasa da tattali da zamantakewa da tarbiyya da noma da kiwo da zaman lafiya da ainihin ingancin rayuwa da ƙaunar juna da baiwa juna uzuri da komai ya za a gyara duk waɗannan abubuwan da suka taɓa mana shine a koma a kalli rayuwar salaf abin da ya gyara su shine zai gyara mu in ba haka ba ƙarya ne ba za a taɓa gyaruwa ba ko da an ga an yi wani abu da ake ganin ya yi kama da gyara ko to ɓarnar da zai kawo shi tafi gyaran da ya kawo ka ɗauki yadda irin ƙasashen duniyan nan da ake ganin sun ci gaba a tattalin arziki da kimiyya da fasaha da ƙarfin soja da ƙarfin siyasa da makamantansu sun ci gaba wannan madiyan ana gani amma kuma wato arwahu ɗinsu zukatansu sun lalace fiye da na sauran talakawan duniya sannan bala'in da suke ciki na ƙuncin zukatansu da ƙuncin rayuwarsu da ƙuncin karkacewar da suka yi wa Allah suka wa Allah to tafi wannan abin da kake gani yake burge ka wa ara arada an da fa inna lahu ma'ishatan ka wanda duk ya kau da kai daga ambaton mu Allah ce zai rayu rayuwa ta cikin ƙunci. wannan kunci suke rayuwa cikin shi da aka Amerika da ake kalanta matsayin ka'abatul duniya babu kuma inda mutane suke kashe kansu irin Amerika. kashe kai kuma na nuni ne zuwa ga mene zuwa ga desperation zuwa ga kuncin rayuwa yadda Allah ya dan adam da so ya rayu hubbud duniya wa karahiyatul maut dabi'a dan adam da kuma Allah yake cewa ina son dauki ran bawa na shi kuma baya son mutuwa wa ana akrahu masa'atahu kaga she dabi'a ce jabaliya a jikin dan adam san rayuwa duk da ko mutum ya qadimu ala nafsihi fa yantahi mutun ya kashe kanshi ya soka wa kanshi makami ko ya sha guba ko ya harba mutane sannan ya harba kanshi ko ya rataye kanshi ko ya hau bene ya fado ma'ana ya gabatar da kanshi ga mutuwa da tunanin cewa wai mutuwa hutu ce wannan makura kenan game da desperation to a ciki kuma suke wannan rate din yafi ko ina yawa a America a yayin da ƙasar Saudi Arabia take ƙasa gaba daya a rate na ainihin suicide Saudiya ne ba a kashe kai saboda tauhidi kuma gane da kyau jama'a ayan wannan zaka ga akwai karancin irin wannan ko in ba 'yan mata da suke mawukata ba wake kashe kanshi a nan Najeriya dan an ce kai ba za ba za a baki wani saurayi ba kawai sai ce wai bari ki kashe kanki shi kuma da kin mutu bayan kwana 40 kawai a urwata kuma ko an haifi ya ba zai samu ta sunan ki ya manta da ki kina ke kuma cikin wutar jahannama kina kina ninkaya sai arna waɗancan na kudu dama kuma su arna ne ba su da matsala kuma gane amma nan kasashen musulmi ba ma samun wannan desperation din saboda duk abin da kake ciki na kunci zaka koma zuwa ga Allah cewa wannan jarabawar rayuwa ce kuma mai wucewa ne kuma amma inda Allah khairun wa abqa sannan kuma kafara ce watakila ga wani zunubin da kai ko kuma wato Allah ya kawan maka da wani bala'i ne a nan gaba sai ya sa maka shi kankan yanzu yanzu irin cutar da annabin Allah ayyuba yi kana ji akwai wani kafirin da zai yi ta ya haƙura haka a wata riwaya an ce shekara sha takwas ne ko shekara goma sha biyu kuma yadda mana jaririn ya fitar wa ayyuba ina da rabbahu anni ni shaitanu shaytanu bi Nusubin? wa azabin kaji fa wa azabin bala'in da yake cikin ba kuma dukiyarsa da iyalansa da komai nashi sai da ya kare gaba ɗaya ya zama saura shi kadai da wata mata kwaya da imajin a cika shekarar goma sha biyu a tsuguna kana ciwo in ba imani ba ya ka iya tabbatuwa akan haka to wannan shine bambancin mumine da kafirai kenan zama saboda kafirai kullun su suna cikin ainihin haira ne ko da kana ganin wani abu nasu na baka sha'awa to ba mun sha'awa bane Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya taba gwada irin wannan sha'awa ne manzo Allah ya ce mishi aw fi hadha anta ibn al-Khattab yanzu kai ma da nake ganin ka Umar da hankalinka wannan kake tunani da yace ya manzo Allah ka roki Allah falyuwassi ala ummatika fa inna farisan war ruma kad wussi alahu America da Ingila su ne farisan ruma yanzu ku an ya an yalwata musu wa hum la ya'buduna Allah ba sa bauta Allah ya mu muna bauta Allah muna cikin kunciya manzo Allah kuma ga ka Allah yana kaunar ka yana son mu saboda kai da kai addu'a kuma yana karba me zai hana mu ka mana addu'a mu shiga cikin wadaka irin wanda suke to Allah saboda a cikin sa ya san idan ya sawa mutane haka din to za su lalace sai zama sun mori adana sun saida mai falala sun karbi makaskanci dan Allah ya riga ya sanya ƙa'ida walau basallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard sannan an ga misalai na ire-iren waɗannan kalli ƙaruna, inna ƙaruna kana min qaumi musa fa baga alaihi kalli wancan da ya shiga idan kala janata fa qala ma azunnu an da hadhihi abada kuma azunnu sa'ata qaima ya kafirce gaba daya abokin shi yana ce mishi akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahad to Allah ya san in ya ba mutane irin wannan yaro da ya ba America da Ingila da Faransa da Jamus to za su kafurce, za su lalace to in suka lalace asara su ci to Allah yana kaunar su bi so su asara su lalace Allah yana so su mutu ya musu rahama ya musu gafara su tsira su manta wannan bala'in da wahala ha an tambaye su ma marrabi hal marrabi ka khairun qattu ah, sharrun qattu za su ce ma na sharrun qattu ina fata mun gane da kyau jama'a to haka Allah ya tsara wannan rayuwa shi yasa ba zai yi al'umma ta gyaru a siyasa a tattali a rayuwa a zamantakewa ballantana kuma a addini sai a tabarkin salaf ba zai yi ba wanda duk bai kama wannan tabarkin ba ya kama kafar wala kuma in ka kama za ka shiga ne udkhulu fi silmi kafa karka dinga selective practice karka dinga selective ya zama komai zaka aikata shi ne a bisa tafarkin salaf hatta bacci hatta cin abinci fushi har fada in za ka yi faɗa da wani sai ka nemi ya salaf suke yin su karka irin naka na zuciyarka ko kai reactin gwargwadon zafin fushinka a ya salaf suke sai ka ji Allah ya ce wal kazimin al ghaizan wal afina anin nas suna danne fushin su ne suna ahuwa ga wanda suka musu laifi to sai kai aiki da wannan sai ka tuna Umar an ce kana waqafan inda kitabillah hatta rabuwa aure saki sai ka nemi ya salaf suke za su rabu da auren su hata neman aure jana'iza gaisuwar mutuwa komai irin nasu aiki sannan sai a tsira haka aka zo tsarin mulki tsarin siyasa tsarin kasuwanci zama yanzu ka duba ka ga irin yadda mutane suke yin abubuwa na kasuwanci wanda suke haramun ne ga sanan bawahan amma malamai suke halasta musu a ce ai kaza ne ai kaza ne duk wani abu da ake ce ma albai'u bid'ina yanzu ana yin shi a kasuwannin musulmai shi sa za ka kasuwancin bai da albarka mutum ya tara dukiya timi mai yawa amma ita zama kamar kuɗin minti irin na yara lokaci guda sai ka ji kawai baina ashiyatin wadu haha ya koma cikin lissafin talakawa ana kwatance da shi wani ma har zautu ya rude ya haukace saboda ya kasa kwantenin wannan juyin juya halin ga sunan da yawa a nan sabon garin zaria da kasuwar kurmi da ina ne yankan je zaka su kwanaki na je biyu ke hau wani research na tara ana defense ranar a ainihin islamic economics Tafik din research din na je defense din ba wai labari aka bani wannan topic din defense din shine wai me yasa mutane suke yawan siya cewa daga cikin manyan kasuwa a Kano shine abin din eh, problem inda ake so a solve ina za a samu su mafita a addinance wani yayi PhD akan wannan ni na je defense ma'ana kaga ta zama har matsala academically a nan nan Kano ya kawo misalai da sunayen mutane da bayanai akan irin tsakankanin kuma time frame ɗin research ɗin duka shekara biyar ne kawai irin mutane da in ka ga wato data ɗin mutane da suka tsiya ce wanda wani ya mallaki miliyan 200 a tsakanin shekara biyar daga 2010 zuwa 2015 yana da miliyan 500 amma 2015 ta ƙare bayi da miliyan 2 wala ya kawo sun fi mutane 30 a nan nan kano jama'a sai ana ƙoƙarin a samu musu solution daga islamic economic system kuma duk abin da aka yi ta faradin kenan to mutane suna yin kasuwanci da riba suna yin kaza kuma Allah ya alƙawarin Allahu riba wa sadaqat sannan suna ba su da imani wani duk wannan kuɗin da ya samu baya taimakon kowa da aka sai ka tarar ma talakawa murna ma suke ya dawo cikin su ana nuni da shi ana kwatance da shi idan kuna an san kaya a gun mutum to kullun kuntata muku yake kar ku samu komai bita da kulli yake muku ko ya baku wanda suka yi expire ko ya ainihin baku wanda ya san ba a siyan su ko ya baku kaya sai kuma ya koma ya kwace kwastomomin ku kuma su siya a gun shi shi ya baku da wannan kayan ya raba ma ƙananan 'yan kasuwa kaya kuma ya ɗauki mota tana yawo tana sai da wannan kayan a gari ya karye da shi ana su sai da nasu to duk irin wannan shi ya jawo sai aka samu ainihin wato irin wannan ta taɓar za da ake rayuwa cikin tinsu kowa ka gani yanzu cikin kwamfulin yake akan duk abin da yake sana'a ne kasuwanci ne aikin gwamnati noma ne kiwo zaman aure ne ɗalibi ne ɗan makaranta ustazi ne malami ne mai wa'azi ne shehi ne kowa a cikin kwamfulin yake harkar da yake kaje ka bincika babu wanda zai ce ah, mu alhamdulillah ba mu da matsala babu me ya kawo wannan duka rabuwa da tafarkin salaf salaf su sun wayi gari akwai lokacin da za a zo ana neman mai karɓar zakka ba za a samu kamar da za a dinga yawo ana neman wake da polio a mai allura a rasa ku? to haka za a dinga yawo ana sanarwa a ko'ina ina don Allah jama'a ku zo karɓi zakka kowa baya su saboda ba yi da bukata kuma ba zai je karya ba zamanin Abdullahi dan abin nan Umar Abdulaziz an yi wannan bayan zamanin Sayyidina Umar hakanan zamanin Banul Abbas ma waɗanda ma suna da matsaloli ma a zamanin Haruna Rashid an samu irin wannan ragadul Aisha in fa harunan rashid sai da ta kai mama yana daukan dukiya yana taimaka ma kasashen kafirai a matsayin mu'allafatu qulubihim bayan ya gama da duka kasashen musulmai kuma in ka je ka karanta tarihin Haruna rashid za ka yi mamakin fadin kasar musulmai a lokacin duk waɗancan wuraren da aka ambata in banda andalus a kasashe shi suke tun daga india har zuwa nan cikin ainihin afirka tun daga ainihin sana'a har zuwa khurasan duka kasashe kasa ce mai faɗin gaske ta hada wajen nahiya uku a yanzu kamar ka ce asiya da europe da ainihin wato africa ta hada kusan waɗannan wuraren duka kasashe ce amma ya wadatar da duka al'ummar da ke cikin wurin har yana ɗiba yana faransa faransa wannan ƙasar kafirai lokacin leos attase sarkinsu kina wannan lokacin sai da haruna shi zai dinga ɗaukan kyauta yana ba su kafirai ne amma yana ta'alifin zuciyarsu din mai jawo wannan shine bin tafarkin gaskiya to in kai kokari ko da ala mustawal fard akan ka kai daya idan ka bi tafarkin gaskiya ko duk wannan kuncin da ake ciki a cikin duniya zaka daina jin shi kun tuna mal albani anan yakan gaya mana su da dama ya ce ba ni da ko sisi amma kuma ba na jin wata damuwa sai kai kuma kana cikin damuwa da akwai kuɗi a jikinka <laughs> akwai kudi a jikinka amma ka cikin damuwa ba su ishe ka ba ya za ka lissafa su akwai ma wani yana bin ka bashi yanzu kana so ma ka sai kaza hansan ɗinka ma ta tsufa bai kamata a ce kana da da ita kusan wata shida ba kaga kana da kuɗi amma kana cikin kunci wani ko bai da kosisi kuma baya cikin damuwa jama ko mun kalli wajihul abin nan din wajihul muqarana din Allah ya sa mu dace walam walam yablughuni an awwali hadhihi al-ummati wa sadriha annahum kanu yaf'aluna dhalika maliku yace ni ban taba samun labari daga farkon wannan al'umma ba zamanin sahabbai kenan cewa suna aikata haka wa yukrahu illa liman jaa min safarin aw arado maliku yace ana kyamar wannan sai ga wanda ya tafiya ko kuma zai bar garin kaga wannan yana daga cikin ka'idar usulul fiqh na malikiya shine shar'u abin amalu ahlil madina kenan amalu ahlil madina cewa mutanen madina ba sa yi mutanen madina a lokacin su ne sahabbai ne da tabi'ai da atba'u tabi'ina ko dai wanda suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ƴaƴansu ko kuma jikokinsu ko almajiransu sai zama maliku ya zo ne a cikin almajiransu wanda suka yi karatu a gun jikokin sahabbai sai zamana akwai qurbul ahad akwai kusancin zamani da zamanin nan na farko shine sadrul Islam din zamanin sahabbai wanda suka rayu a Madina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin tabi'ai wanda suka rayu a Madina tare da sahabbai sai kuma zamanin atba'u tabi'ina wanda galibi su ne malaman maliku to shi sa sai malamai suke karban irin wannan maganganun nashi musamman in ba a samu sun saba wa wani abu sananne addini ba kama a ce kenan to wannan ai al'adar sahabbai ce al'adar sahabbai ne da tabi'ai da atba'u tabi'ina sai maliku ya ce haka ake a garinmu ko kuma mu ba a yin haka a garinmu to kaji irin wannan ya ce ba a yin irin haka a wannan gari nasu na madina وقد تقدم fi zalika min al-athari an wal umma wal a'immati ya gabata maganganu da dama daga ainihin magabata da limamai ma yuwafiqu abinda ya dace da wannan ainihin tsari wa yu'ayyiduhu abinda kuma ke ƙara mishi ƙarfi min annahum kanu innama yastahibbuna inda qabrihi ma huwa min jinsi du'a ila huwa tahiyya cewa su sahabbai suna ganin mustahabbancin aikata abu ne a kabarinsa wanda dama ya tabbata na daga cikin jinsin addu'a da za a yi mushi Allah ya ƙara mashi ɗaukaka ya ba shi wasila da kuma yi mishi gaisuwa da sallama kassalati wassalam kamar cewa assalamu alaika ya rasulallah wa rahmatullahi wa barakatu wa ya karahuna da hulid dua amma su sahabbai da ainihin salaf da limamai suna kyamatar ka nufaci manzon Allah da addu'ar abin da ake nema a gurin Allah wal inda inda hulid du'a kuma suna kyamatan tsayuwa a wannan waje don yin addu'a wa man yurakhisu minhum fi shay'in min zalika fa innama fa innahu innama yurakhisu fi ma idza sallama alaihi thumma arad du'a wanda ma di ya bada sassauci akan cewa babu laifi a aikata haka zaka tare yana da sassauci ne akan ka fara yau manzo Allah sallallahu alaihi sallama da salati tukuna sannan sai kai addu'a wa an yada uwa mustaqbilan alqibla sannan za ka yi addu'a kuma sai ka juya kalli alqibla imma mustadbiran alqabra wa imma munharifan anhu ko dai ka baiwa kabarin baya ko kuma ka karkace daga barin shi wa huwa an yastaqbila alqiblata wa yad'u sai zama ka fuskanci alqibla kenan kai addu'a wala yad'u mustaqbila alqabri sam su malaman ba su halasta kai addu'a neman bukata a wurin Allah kana mai kallon kabarin ba wa haka zan manqulu an sa'iri al'a'imma haka aka ciro wannan bayanin daga maliku da kuma daga cikin daga sauran malamai laysa fi a'immatil muslimina man istahabba lil mar'i an yastaqbila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam qabran nabi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u indahu babu wani limami a cikin malaman musulunci wanda yace mustahabi ne ka fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kayi addu'a wa hadha alladhi dhakarnahu an malikin was salaf malam yace wannan bayanin da muka kawo daga imamu malik da sauran ainihin malaman baya yubayyinu malaman da yubayyinu haqiqatal hikayati lil anhu yana bayyana maka tsabaragen gaskiya dangane da wata hikaya munqati'a wacce aka cira tuta daga malik wa hiya li hikayatul lati zakaraha al iyad ita ce hikayar da alimamul imam iyad ya ambata a cikin ashifa an Muhammad ibn Humaydin daga Muhammadu ɗan Humaydin Razi qala yace nazara Abu Ja'far Amirul Mu'minin Malikan Abu Ja'far mansur sarkin mu'minai yayi tattaunawa da ainihin Imam Malik a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Ja'far Abdullahi ibn Muhammad al-Abbasi shine halifa na biyu na musulunci a zamanin Banu al-Abbas wani gwarzon sarki ne mai ƙarfi da mugunta da ƙwarewa wajen iya mulki da iya kashe abokan gabansa na kusa da na nesa ya yi halifanci ya yi shekaru yana halifanci eh, ya rasu a hijirar shekara 158 Allah ubangiji ya gafarta mishi ya rayu a duniya shekara 63 a cikin shekara 63 ɗin nan kusan shekaru 40 duka halifancin nan ya yi su tsakanin wazirtaka da ainihin halifancin to wannan halifan ya zo madina sai zo gun maliku sai suna tattaunawa har sai ya dinga daga murya suna yana daga murya a cikin masallaci fa qala lahu maliku sai maliku ya ce da shi ya amiral mu'minin la tarfa sautaka fi hadha al kar ka dinga daga ka a wannan masallacin fa inna ta'ala inna Allah ta'ala addaba qauman fa qala Allah ubangiji ya koya wa wasu mutane ladabi yace da su la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku dinga daga ku? sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa madaha qauman Allah ya yaba wasu mutane fa qala yace innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah lalle waɗannan da suke yin ƙasa ƙasa da muryar su a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zamma qauman Allah ya zargi wasu mutane fa qala yace innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna wanda suke kwalla maka kira daga bayan ɗaki daga bayan katanga gida to waɗannan mafiyansu ba su da hankali in ji Allah wa inna hurmatahu mayyitan ka hurmatihi hayyan sayyidina eh, imam malik ya ce ma wannan ainihin mala wannan sarki kuma ka sani da cewa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mace tana daidai da darajar shi sanda yake raye fastakana abu ja'far sai wannan sarki sai ya natsu ya daina hayaniyar da yake wa qala sai ce ya aba abdullah Allah shi gafarta malam astaqbilu alqiblata wa adu zan fuskanci alqibla ne a masallacin nan ne addu'a am astaqbilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ko na fuskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai sayyidina sai imam malik ya ce mishi walima tusrifu wajhaka anhu dan me zaka kautar da fuskarka daga barin shi manzon Allah wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika adam alhalin shine tsanin tsirarka kuma tsanin tsiran mahaifinka Adamu uban mutane ilallahi yawmal qiyama ranar alkiyama Allah ba zai ba wa kowa tsanantuwa zuwa gare shi ba sai ainihin wato ta hanyar manzon Allah sai ka ce kuma ka juya wannan bawa na Allah baya balistaqbilhu wastashfi bihi fayushfi'u fayushfi'uhu Allah ka fuskanci manzon Allah ka ainihin nemi Allah ya bashi cetonka ka nemi ya cece ka amin wurin Allah Allah zai bashi cetonka wa qala Allah ta'ala sai Imam Malik sai ya ja aya fadin Allah da Allah yake cewa walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah ko cikin ayan wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullah tawwabar rahima yace ai Allah yana cewa walau annahum idh zalamu anfusahum da ma dai a ce su mutane a sa'ad da suka cuci kansu cutar kai shine yin zunubi yin saban Allah yin fasikanci ko fajirci ko gazawa daga yin aikin kirki duk wani daga cikin zalamu anfusahum ja'uka sai suka taho zuwa gare ka ce manzon Allah fastaghfirullah suka nemi Allah ya gafarta musu wastaghfara lahum ar-rasul kuma manzo ya nemi musu gafara Allah la wajadullah tawwabar rahim za su samu Allah mai tuba mai musu tuba da yi musu rahama mai karban tubansu da ainihin wato yi musu rahama wai annabi alayhi salatu ya karanta wannan aya daga cikin sautin nisa'i to shikenan sai imamu sai sai wannan limami ko wannan sarki sai ya juya sai abinda aka ce wannan kissa kamar da zamu zo mu ji kissa ce ainihin munqati'a da ifiya ta tabbata ba wannan mutum mai suna Muhammad ibn Humayd razi bai riski Maliku ba bai riski ainihin wato Maliku da Abu Ja'far bin Mansur ba domin shi wannan Muhammad ibn Humaydin bayan kasancewa shi da'ifi malama hadisi sun tashi. shi sannan yaron su ne a hijira da shekara 240 da ainihin takwas bayan shekara 90 da rasuwa ainihin wato abin nan shi shi shi shi Abu Ja'far al-Mansur inda yake shi maluku yaron su ne mutaakhiran an Abi Ja'far al-Mansur amma in dai an ce hikayar ta faru ne ga Abu Ja'farin ga Maliku ko to mai riwayan lazumin haka ya zama ya riske abu ja'far sai zama mai riwayan ya rayu ne shekara 63 ko da hudu a duniya to tsakanin kuma rasuwarsa da rasuwar abu ja'far masu shekara 90 kaga 158 zuwa 248 shekara nawa kenan 90 dindi da aka eh, riwaya ce munqati'a bayan rauninta bayan kuma kasancewa ta saba wa abin da aka sani a mazhabin maliku kamar yadda zamu zo mu ci in ka koma littafin ƙa'idatun jarida, fitta wasu wal wasila na ibn ya yi magana a kanta, dalla dalla fiye da abin da ya yi a nan, ya yi watsa watsa da ita ya kwankwa ita gaba ɗaya, don yan bid'a suna kafa hujjar ita a kan cewa dalili ne a kan cewa gashi maliku ya ce a juya a fuskanci manzan Allah a yi addu'a a nemi ceton shi da makamantansu za mu saurara anan saboda ƙurin lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa